Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan daren Litinin 14 ga watan Mayu na shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da tara 25 da 60. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA afirka zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya kuma su kuma za a ji mu ne a alfa radio yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a ji mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da dare baba yakubu makiri ne tare da hausa bello dan mai soro muke farin cikin sake saduwa da ku a shirin mu na wannan lokacin kafin bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar wato babban jam'iyyar adawa jamhuriyar niger ta yi bukin cika shekaru tara da kafuwa bayan haka kuma muna dauke da ci gaban hirar wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar kano ko kwamanda ibrahim sarki abubakar bayan haka kuma za mu nemi ku kira akan wannan batun ku ba da ra'ayi ku bayyana ra'ayinku ta yadda za a rage ko kawar da hatsira a kasashenmu amma duk sai bayan an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Falasɗinawa da dama sun rasa rayukansu fiye da dubu biyu kuma sun raunana a yayin da aka yi gama tsakanin su da jami'an tsaron Isra'ila a kan iyakar Gaza a yau Litinin, yayin da dubban mutane ke zanga-zanga kan kaddamar da sabon ofishin jakadancin Amurka da aka yi a birnin Kudus. A yayin da Amurka da Isra'ila ke murnar sabon ofishin, tashin hankalin ya kai kimanin kilomita ɗari daga ofishin. Sojojin Isra'ila sun ce fiye da mutane dubu arba'in ne suka yi zanga-zangar, inda ma'aikatan lafiyar falasɗini suka ce musu masu zanga-zanga hamsin da biyu sun mutu sakamakon aman wuta da sakin barkunan tsohuwa da jami'an isra'ila suka yi wannan ranar ita ce wacce aka yi kashe-kashe mafi muni a gaza tun a shekarar 2014 a lokacin da suka yi yaƙi da isra'ila Yayin da yawan waɗanda suka mutu ke karuwa waɗansu ƙasashe ƙawayen Amurka sun wato ƙawayen Amurka wato da ƙawayen Amurka da Faransa da Birtaniya sun yi kira ga dakarun Isra'ila kansu tsagaita wuta, amma Amurka ta shiga kiran ba don ba ta yi kira ga Isra'ila don ta dakatar da mayar da martani ga zanga-zangar ba, kuma ta ɗora laifin tashin hankalin kan ƙungiyar Hamas ta ɗauka kan Gaza. 'Yan sanda a Indonesia sun bayyana cewa wani iyalin gida ɗaya ne na mutane biyar suka kai harin ƙunar baƙin wake kan wani ofishin 'yan sanda a Surabaya a yau Litinin har suka yi sanadiyar na mutane goma. Wani bidiyo na ɓoye ya nuna babura biyu a lokacin da suke kusantar wani shingen bincike jim kaɗan kafin bam ɗin ya tashi. Hukumomi sun ce yarinya 'yar shekaru takwas ce kaɗai ta tsira waɗanda suka raunana kuma sun haɗa da 'yan sanda hudu da fararen hula guda shida. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Rikicin da aka yi cikin birnin na biyu mafi girma a ƙasar ya zo ne bayan kwana ɗaya da wasu 'yan gida ɗaya su shida suka kai harin bama-bamai kan cocina guda uku suka kashe akalla mutane goma sha uku da kuma raunana wasu arba'in da ɗaya. Kafofin yada labarai a Japan da Koriya ta Kudu sun bayyana cewa wata tawaga daga Koriya ta Arewa ta isa birnin Beijing a yau Litinin domin zaman tattaunawa. Ziyarar ta zo ne mako guda bayan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tattauna da shugaban kasar China Xi Jinping a birnin Dalen da ke arewa maso gabashin kasar, wanda shine haduwarsu ta biyu tun karshen watan maris hakan ya biyo bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kai pyongyang ziyarar da tawagar koriya ta arewa ta kai ita ce ta ƙarshe a baya-bayan nan cikin 'yan tsirarin hulɗar diflomasiyya ta kawo ƙarshen gabar da ke tsakanin koriya ta arewa da ta kudu a cikin 'yan makonnin nan tare da taron koli mai ɗimbin tarihi da aka yi watan da ya gabata tsakanin Kim Jong-un da shugaban Koriya ta Arewa Moon Jae-in. A ranar 12 ga watan Yuni ne ake sa ran za a yi babban taron koli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa a Singapore. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sabon zaɓaɓɓen Firayim Ministan Malaysia Mahathir Muhammad ya dakatar da babban atoni janar na ƙasar a shirye-shiryen da yake na sake buɗe wani bincike mai alaƙa da asusun saka hannun jarin ƙasar, wanda ake kira 1MBD. Mahathir ya bayyana hakan a yau Litinin cewa zai maye gurbin babban lauya a Pandi Ali wanda ya wanke tsohon firaministan kasar Najib Razak daga kowane irin laifi a cikin almundahanar da aka yi a shekarar 2016. Hukumomin Amurka sun ce jami'an YMBD sun yi wadaka da kudin asusun wanda yawansu ya kai dalar Amurka biliyan hudu da rabi, wanda aka samu waɗansu daga cikin kudaden a asusun Najib na banki. Najib wanda shine ya shugabanci bangaren da shawarwarin asusun ya musanta duk wani zargi da ake yi mishi. har ila yau mahathir ya sauke shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar zulkiful ahmad wanda najib ya naɗa a shekarar 2016 Hafsat Bello ɗan soro kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla za mu faro rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda babban jam'iyyar adawan kasar ta yi bukin cika shekaru tara da kafuwa yayin da shugabanta kuma tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Hamma Amadu ke gudun hijira a kasashen waje bayan da hukumomin kasar suka zargi matarsa da safarin jinjirai. Suleiman Muni Barma na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Ɗumbin magoya baya ne suka hallara a gangamin da jam'iyyar Model Lumana ta shirya a zauren Palais du fushiye a jiya Lahadi domin shagulgulan cika shekaru tara da kafuwar wannan jam'iyya da ke matsayin jagorar jam'iyyun adawar Nijar. Shekaru sama da uku kenan da shugabanta Hama Amadu ke gudun hijira a Turai, lamarin da shugabar matan Model Lumana Madam Akunu Hadiza ta ce ba zai katse musu hamzari ba a kokarinsu na dora shi akan kujerar shugabancin ƙasa. Firizidan Hama ba ku kwana kuna tsaye tsayin daka. Allah ya sa duk abin da muka sa cikin ranmu mai kyau Allah ya tabbatar da shi mu. Duk militan cikin lumana ina godiya matukan godiya Firizidan Hamma a Unique kandida. A saƙon bidiyon da ya aike wanda aka haska a yayin wannan biki, Hama Amadu ya jinjina wa magoya bayansa saboda yadda suke ƙara nuna jimiri akan abin da ya kira wulakanci da cin fuskar da ake nuna musu. Sannan ya sanar da su cewa ya karɓi tayin da uwar jam'iyyar ta yi masa a watan Fabrairun da ya gabata akan buƙatar tsayawa takarar shugabancin ƙasa a zaɓuɓɓukan 2021. Yana mai tabbatar musu da cewa ba abin da zai hana masa shiga wannan fafatawa da yardar Allah. Je serai par la grâce de Dieu candidat. personne sur terre ne saurait l'empêcher. Jam'iyyun siyasa daga bangarori daban-daban ne suka halarci wannan gangami na cika shekaru tara da kahuwar jam'iyyar Model Lumana cikin su har da jam'iyyar MPN kishin kasa wacce a watan jiya ta raba gari da jam'iyyu masu mulki. Honorable Korone Masani shine mataimakin shugabanta na kasa baki ɗaya. MPN kishin ƙasa tana cikin majority shekara biyu amma ta ga abin da bai da kyawu ta ce ba ta iyawa. yau mu kyan adawa na mu 'yan fayan kishin ƙasa mu da muka farti mu iko muke bida an ce wannan kundin tsarin neman iko an yi shi na don wani ya ci iko an rubuta wani har ya ganye tun ba ta yi ba ya za mu mu tare da su da wannan ne muka ce musu da senikinsu da kundin su ba mu yarda da shi ba da sunan ibrahim yakuba da sunan mpn kishin kasa allah shawo ga sallah taku ta kare lahiya a shekarar 2009 ne wasu matasa suka kafa jam'iyyar model lumana a wani lokacin da hama amadu ke kulle gidan yarin kutukale saboda zargin zarginsa da rubda ciki akan kudaden tallafin 'yan jarida kafin daga bisani a bada belinsa haka kuma shine ya kara da ɗan takarar pnds tarayya muhammadu isu a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da gudanar a watan maris ɗin 2016 a yayin da yake kulle a gidan yarin filinge saboda zargin sa da sayan jarirai kafin a fice da shi zuwa faransa neman magani inda yake ci gaba da hijira sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to madalla a gaida sule mummuni barma a hirarsa da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar kano wakilin a jihar kano mahmud ibrahim kwari ya tambayi ko kwamanda ibrahim sarki ko ana samun nasara a gangami da suke yi wurin wayar da jama'a kan kiyaye hatsira sai ya ce to alhamdulillahi za mu ce kwalliya tana biya cikin sabulu saboda abu daya su kungiyoyi na sufuri kamar nurtw da sunarto da sauransu mm. mun samu haɗin kansu kwarai da gaske suna kuma ah, horar da mambobinsu hmm. a kansu saurare mu su kuma kiyaye dokokin hanya saboda haka kwalliya tana bi amma akwai kuma wani abun da muka hanga yanzu nan yawanci wanda suke yin hatsarurrukan nan su ba su a zama a tasha hmm. masu ɗaukan fasinja kan hanya ne yawancinsu masu yin overload da yawa hmm. masu yin gudu da yawa saboda haka yawanci eh, lokacin da muka yi gangamin nan za ga su ba sa mm, don haka saƙon bai same su ba yawa sakon sai dai ko na rediyo wasu ma ba su saurara ma rediyo mm. amma duk da haka to idan haka ne me kuke yi a kansu eh abinda muke yi a kansu muna haɗa kai da ah, ƙungiyoyin sufuri Mm, to amma kuma ka ce ai su suna daukar fasinjoji ne a bakin titi dan haka gunda kuke gangami ba sa nan don haka ba sa samun eh, sako abin da nake cewa shine muna muna haɗa kai da kungiyoyin sufuri muna yin patrol mm. muna kama su muka same su na farko kenan su ma kungiyoyin sufurin su kan yi patrol suna kama su mm. saboda haka ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi kenan sannan kuma akwai wani registration da ake yi na motoci ko da ba ku son ku zauna a tasha mm. muna da wani ana ce mishi road transport safety standardization scheme mm. wanda duk masu motocin sufuri suka yi rajista da wannan ana zuwa ana musu abin nan faɗakarwa a ofishinsu ko kuma a wurin da suke ko dabansu ko garejinsu. Mm. Allah, to da a gaida wato mahmud ibrahim kwari ke dan da ko komanda ibrahim sarki abubakar na jihar kano ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe hudu ne da minti arba'in da kusan da rabi wato da minti goma sha biyu kenan da rabi ko kuma da talatin sai sai kuma yanzu a shirya domin a kira a bada ra'ayi akan irin ko kuma wace irin rawa ce fasinjoji ko kuma masu ɗaukan motocin haya bancin direbobi da hukumomi za su iya takawa don kawar da hatsira ko kuma wato rage hatsira kenan a kasashenmu amma kafin nan sai a gyara zama. Yanzu kuma lokaci ya yi. da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira daga Gombe, wane ne a Gombe? Abubakar ne daga Gombe. Abubakar to bismillah. Eh, ra'ayina dai akan wannan haɗura-haɗura da suke faruwa gaskiya akwai masu amfani da kwaya da sauransu da kuma rashin karatu da ilimi akan ma abun gaba daya. Hmm. Shi sa ya kake ganin za a shawo kan wannan lamari? Eh, doka za a sa musu mai tsauri kuma sannan idan mutum ya kashe rai ya biya diya na'am to mun gode kwarai da gaske bari mu ɗauki kira daga maiduguri wani ne a maiduguri maiduguri adamu muhammad ne daga maiduguri to adamu muhammad bismillah barakallahu don ya da ina neman ko Allah ya sa yau kuma na samu dacewa to alhamdulillah bismillah gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen kunnan sosai yana ƙayatar da amma yanzu ba wani abin da zai faɗa dai Allah ya to an gode kwarai eh. da gaske an gode kwarai da gaske jama'a kada ku shafa kuna za ku kira ne ku ba da ra'ayinku wace irin rawa ce wato masu ɗaukar motar haya za su iya takawa wurin ganin an rage hatsira ko an kawar da to mun samu kira daga lafiyar bari bari salamu alaikum amma alaikum salam wane ne a lafiya mai mulki telan gayu bayan kai gama suleiman lafiya to mai mulki bismillah eh to na bude kenan ban ji dan abin da ake nufin ba to shi kenan wato muna magana ne akan wani irin rawaje talakawa ma za su iya takawa wurin ganin an kawar ko kuma an rage hatsira a kan hanyoyinmu eh to abin da na ganin dai za a takowa na ganin a to kaman tsaron da ake sa kan hanya din nan da kaman yadda ake sawa polisawa kan hanya kaga mai yiwa yana da kyau haka din nan to mun gode kwarai da gaske mai mulki yanzu bari mu je jihar kano waye a kano salamu alaikum amma alaikum salam muna saurarin kamalan Baba ya kuma makeri barka da yammaci. Yawwa idan sunan malamin ne. Yawwa mai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar tsanya da ke jihar Kano, Najeriya. To malam da Juma bismillah na ra'ayinka. Yawwa ra'ayina to yanzu nan dai na kama ku ban san abin da kuke magana ba kai. To ba laifi insha Allah ka saurare mu zaka ji abin da ake abin nan muke magana a kai bari mu ɗauki kira daga kaduna kafin malam danjo mai saurare mu ya ji abin da ake nufi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amu ah, alaikum salam ana adamu geji daga kamfanin fate jaji kaduna nigeria to malam adamu geji bismillah kuma shawaran da zan bada dangane da rage yawan haɗarurruka da ake mm. fama da shi a ƙasar mu gaba daya na'am wato abin ya rabu gida biyu ne na farko dai su kansu direbobin motar sai sun ji tsoron Allah wajen tanadar motocin nasu da tayoyi ingantattu sa'annan kuma a rage guje-guje za ga wasu motocin kwatana ne ake turo su daga kasashen waje wanda kwali kawai suke dauka a kasashen waje can amma nan sai a ke su da jama'a a narka musu kaya mai nauyi sa'annan kuma in ka dawo wajen fasinja inda muke da namu laifin mu kuma za ga mutum zai je kano ne ya taso daga kaduna wanda tafiyan awa ɗaya da rabi ne amma mutum ba zai taso da wuri ba yana so a awa ɗaya ne a kai shi ko kasa ma da awa ɗaya ya dingi duba agogo ne yana matsa ma direba ni fa ina da uzuri a kano ka fai sauri direba to idan aka samu mai garaji mai gajan hakuri sai ya dingi banka a motar wuta kuma da ƙarshe a tsanci kai a rami waɗannan abubuwa su ne sannan ita kuma gwamnati ta tabbata ta gyara hanyoyin motocin gaba ɗaya wannan shine kaɗan daga cikin abin da zan bada dangane an gaba ɗaya. mun gode malam jeje har yau dai muna nan a jihar kaduna ɗaya a kaduna kuma na biyu. ba ya kuma makeri kwana biyu barka da aiki. Gaskiya Murtala wallahi yawa ina To barka da dawa aikin safe sunana Murtala ne ina kiran kuma da garin gasa a Kaduna tare da Najeriya. Yawa bismillah ma Murtala. To babu ya kuma makeri na farko akwai laifin fasinjoji direba da ni babu ya kuma makeri fasinjan sanca suna da yanci idan direba ya ɗauke shi yana gudu su sa ya tsaya inda yan sanda ko wani road safety su kai karen shi sai a ajiye shi su a sa su a mota jiya mai hukunci sannan kuma kullum abin da muke gaya fasinja su dinga shiga tasha suna shiga mota kuma malaman addinai fa sai sun fito suna gaya wa fasinja fa duk fasinjan da ya shiga mota ana gudu da shi bai magana ba to in fa ya je ya mutu fa kamar yayi shahadar gunsuru ne daga kwata zuwa abin nan ba wani lada Allah zai tambaye dan yana gani aka kashe shi ya kamata malaman addini su tashi su fara wa'azi a haka da fatan za ku tashi lafiya to mun gode kwarai ma tala bari mu je jihar Nasarawa eh a Nasarawa Hello suna na Buba Adama Motors daga Nasarawa da Taro Local Government to malam Buba bismillah wato abu da zai taimaka kai malam buba tsaya da kyau layin ka ba shi da kyau to da alaman layin malam buba ga kanan kuma ka fito daga adamawa motors wannan maganan ku ce da ina jin da za mu samu yadda muke so mun samu kira daga onitsha daga onitsha kuna magana da alhaji da girema daga nan garin onitsha to malam alhaji bismillah wato duk abin da yake faruwa akan wannan abubuwan duka laifin fasinja ne domin su fasinjoji idan wani direba ya dauke za ka ji suna ayi gudu suna sauri to duk laifin fasinja ne yana hmm. eh, Allah ya kiyaye gaba Allah ya tsare amin amin amin mun gode kwarai da gaske bari mu je eh, Jos kuma mu ji wane ne a eh, Jos Baba ku Makeri barka da yamma yawa kana magana da tsohon mai sauraron nan ne naku ofisa yushe dan kaduna na tashar motar bom daga jihar plateau allah sarki to bismillah ofisa to baba ya ko maro eh, makeri idan tsera yana da sata da dawa ma tana da wari na'am daga fasinja zuwa direba zuwa su jami'an safety din duk kowanne yana da nasa laifin dalili na kuwa shine su jami'an road safety wallahi na gaya maka idan suka gamu da tsofaffi irinmu da tsohuwar mota ko duk jikin motar ka takardu ne ka za su wulakanta yaro kuma wanda ike ko laina ba shi da ita shi zai ka ga ya zo ya wuce su ko uku ba su gaya ba in ka ga an tare shi haka to ire-iren mu ake tarewa a baya sai shi sai a ce ya wuce ko kuma sai a ce kai fakin sai a gama wulakanta ka. To mun gode ofisa, na jin da ofisa za mu kawo ƙarshen shirin mu kuma mun gode da waɗanda suka kira mu duka. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba wasanni a takaice. labaran wasanni. Jama'a mun ji daɗi da kuka samu damar sauraron wani sabon shiri na labaran wasanni yau za mu sha da fage da labarin Muhammad Sala ɗan ƙasar Misira nan da tauraron sai ke ta ƙara haske a yanzu ma a jiya ma ya wasu abubuwa guda biyu wato wanda ba duka wani ɗan ƙwallo ya taɓa yi ba a cikin 'yan ƙwallon da ke bugawa a cikin gasar Premier League ta Ingila. na farko ya saka kwallon da ta kyansance ita ce ta 32 a kwallayen da ya saka a raga a kakar wasannin premier league na wannan shekarar da muke ciki wanda kuma shi ne karo na farko da aka samu idan haka ta faru a cikin kakar wasanni mai wasanni kamar 38 a cikinta haka kuma muhammad sala ya zama dan kwallo na farko da ya saka kwallo a ragar kungiyoyi guda goma sha bakwai na premier league a cikin kakar wasanni guda a jiya ne kammala wannan abin tarihi din da ya kasance ɗaya daga cikin wanda suka saka kwallaye a cikin ragar da suka taimaka wa ƙungiyarsa ta liverpool ta ci brighton hudu da babu a halin yanzu kuma kofa ta rufe wa kungiyar kwallon kafa ta chelsea na zuwa shiga gasar wasannin cin kofunan zakaru bayan da ta sha kashi a cikin gidanta ma da hannun newcastle united wanda suka ce su uku da babu manchester united wacce daman dai ta riga ta samu zarcewa har da dai duk da haka ta ci watford ɗaya da babu domin ta ƙara wa miyar ta ta gishiri a ɗaya bangaren kuma zakaru manchester city sun tabbatar da cewa sun samu maki 100 a gasar da suke yi a cikin premier league bayan da suka ci southampton ɗaya da babu a wasan su na ƙarshe to yanzu dai mun san cewa ƙungiyoyi guda hudu da za su wakilci ingila a gasar zakaru ta turai sun hada da manchester city din da manchester united da tottenham hotspur da kuma liverpool wani jami'in wasanni a najeriya ya ce najeriya ta samu nasarar kaucewa shiga cece kucin abinda ake samu a wadansu ƙasashe inda akan kama 'yan wasa sun yi amfani da magunguna ko kuma ababen sha wanda suke kara musu kuzari ya ce hakan ta faru ne ta hanyar ilmantarwa da horaswa mai maganar a kingumi amawo shine shugaban kwamitin kula da lafiya na kwamitin olympics na najeriya din kuma yana wannan maganar ne a hirar da yi da wasu wakili na kamfanin dalancin labarun najeriya na nan kuma yana wannan magana ne bayan jawabin da yi a wajen wani taron karawa juna ilmi da aka yi a lagos na kwanaki uku domin tattauna matsaloli irin wa'annan. bari mu karkare da ba da jinjina da gaisuwa ga dan kwallon kafa na kasar kamar wato karl toko ekambi wanda ya zama dan afirka na farko da ya samu lambar yabo ta mark vivian 4 a cikin wasannin league na ƙasar faransa wannan matashin ɗan shekaru 25 ya samu nasara a kan wahabi kazri na tunisia da kuma bertrand traore na ƙasar burkina faso da su ma suka yi kwaɗayin wannan lambar girma ɗin saboda haka yanzu shi to ku kambi ne dan kamalu na farko kuma dan afirka na farko wanda ya samu wannan lamba wacce aka kirkiro ta domin tuna da shi matt vivian 4 wanda ya yanke jiki ya faɗi kuma ya mutu a cikin filin wasa a shekarar 2003 shi dai toka kambi ya saka kwallaye har guda goma sha bakwai wa kungiyarsa ta angas a cikin wannan kakar wasanni da muke ciki abin da yasa ya zama dan wasa na takwas a duk league din faransa da ya fi saka kwallo a cikin ragar kungiyoyin da suke adawa da su haka kuma toka okambi yana ɗaya daga cikin 'yan wasan kamaru da suka wakilce ta a gasar cin kofin kalubalen da nahiyar afirka da nations cup a shekarar 2017 wanda aka yi a kasar gabon jama'a abin da ya saka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin allah ya kan kuta lafiya yanzu kuma sai sharhin muryan amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. jakadan amurka alexander laskaris da kwamandan sojan amurka da ke rundunar afirka sun yi wani taro a freetown babban birnin kasar saliyo don tattauna ayyukan da suke gudanarwa a kasashen afirka ta yamma a lokacin ziyarar jakadan laskaris tare da jakadiyar amurka a saliyo maria brewer sun sadu da shugaban kasar Julius Mada Bayo domin tattaunawa akan harkokin soja, tattalin arziki da kuma tsaro. Ɗaya daga cikin batutuwan masu mahimmanci da aka zanta a kansu a lokacin taron shine buƙatar samar da wata dabara game da harkokin teku da za ta taimaka ma hukumomin kula da harkokin sufurin tekuna da za su taimaka wa ƙasar ta Saliyo. wajen tsara manufofinta a nan gaba don samun riba mai tsoka kuma da ɗorewa da hada-hada da take gudanarwa a cikin teku. Amurka tare da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya kwanan nan sun ɗauki nauyin wasu shirye-shirye da niyyar shimfiɗa dabarun ayyukan tekuna na da manufar sufuri da hidimomin ruwan ƙasar da kuma matakan da gwamnati za ta ɗauka don tabbatar da tsaron teku waɗanda dukkansu ke jiran amincewar gwamnatin ƙasar. Rawar da sojan ƙasar Saliyau ke takawa a shirin wanzar da zaman lafiya shi ma wani batu ne da ya janyo tattaunawa mai zurfi. Jakadun Amurka guda biyu sun jaddada cewa akwai buƙatar Saliyo ta samu hanyoyin ƙarfafa gwiwar rundunoninta na mayaka da yadda za ta shirya su su kasance runduna mai tar wacce ta samu ingantacciyar horaswa kuma take iya ba da jagoranci. Haka kuma a tattaunawar da suka yi da sabon ministan tsaro na Saliyo Simon Sherif, wakilan na Amurka sun yi tayin ba da taimakon Amurka wajen tsara ingantaccen hanyoyi masu rahusa da za a yi amfani da su wajen kayan aiki don tabbatar da cewa rundunar sojan kodayaushe tana cikin hayyacinta idan ana maganar ayyukan kiyaye zaman lafiya. A ƙarshen ziyarar shi, Jakada Laskaris ya ce ya ji daɗin ganin yadda ake gudanar da demokaradiyya a Saliyo, kuma ya taya 'yan ƙasar murnar nasarar da suka samu wajen gudanar da zaben da aka yi. wakilan sun yi godiya ga damar da suka samu na haduwa da shugaba bayo sun ce kuma amurka tana fatan ganin an ci gaba da samun wannan haɗin kan da ke tsakaninta da al'umma da kuma gwamnatin ƙasar saliyo wannan shine sharhin muryan amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla yanzu ko labarai ne amma wannan karo a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa yana neman hanyar da zai taimaka wa wani kamfanin fasaha mallakar kasar China domin ya dawo da shi cikin harkokin kasuwanci bayan da hukuncin wata kotun Amurka ya janyo masa matsaloli. Sabon zababben Firayim Ministan Malaysia Mahathir Muhammad ya dakatar da babban atoni janar na kasar a shirye-shiryen da yake na sake bude wani bincike mai alaka da asusun saka hannun jarin kasar da ake kira 1MBD. Mahathir ya bayyana a yau Litinin cewa zai maye gurbin babban lauya a pandi Ali, wanda ya wanke tsohon Firayim Ministan ƙasar Najib Razak daga kowane irin laifi a cikin almundahanar da aka yi a shekarar 2016. hukumomin amurka sun ce jami'an 1mbd sun yi wadaka da kudin asusun wanda yawansu ya kai dalar amurka biliyan hudu da rabi wanda aka samu waɗansu daga ciki a asusun najib na banki kafofin yada labarai a japan da koriya ta kudu sun bayyana cewa wata tawaga daga koriya ta arewa ta isa birnin beijing a yau litinin domin zaman tattaunawa To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan dare sai can da safe za a ji wasu abokan aiki mu ɗauki da sauran shirye mu Yanzu a madadin wanda ta taimaka min muka gabatar da shirin. Hafsat Bello ɗan mai sor. Da kuma wace ta shirya ta bada umarni Julie Gresham da mu na wannan dare Suleiman Tarawale. Baba ya makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku nake cewa a kwana lafiya Allah ba mu alheri nan nasa amin su salamu alaikum. thank you